وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبا ذكرتمنا تفسير آيو لا هدي بيار قوة الرملانة hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan february miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin da ke cikin tarihi ya inganta shekara da ashirin da shida. a yau insha allah ta'ala za mu kammala wannan tura turan da ake kiranta suratul talaqi jumala turan da take bayani dangane da abin da ya shafi sake ko da yake turan ta ƙunshi maganan sake da maganan idda da maganan tiyarwa da maganan wajen zama da maganan tsoron Allah yadda duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masa mafita a cikin dukkan al'amuransa duniya da lahira Allah ta'ala ya ba mu mafita duniya da lahira saboda haka a yau za mu tashi daga ayan da Allah ta'ala yake cewa وكأي من قرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا يقول تعالى Allah maɗaukaki yana cewa mutawaƙidan liman kalafa amra yana gargaɗi ga duk wanda ya saba al'amarinsa, wa kazzaba rusula ya ƙaryata manzanninsa, wa salaka gaira ma shara'a ya bi hanyar da Allah ta'ala bai shar'anta ba, Allah ta tabaraka wata ta'ala yana gargadi ga duk wanda ya zama dan tawaye wanda yake bin dokokin Allah tunda wannan sura ta fara da dokokin Allah kuma an yi bayani dalla dalla saboda haka wajen sake idan baka bi dokokin Allah ba wajen ainihin idda idan baka kiyaye wa mata dokokin Allah ba ko kuma su ba su kiyaye dokokin Allah ba saboda wata tana ciwatuwa a idda ko kuma ta zubar da ciki wato saboda tana son ta cutar da mijin ko ba ta son ta ci gaba da alaka da shi ko wani abu makamancin walla to Allah ta'ala ya gargadi ga ire-iren waɗannan mutane wa mukhbiran amma halla bil umami salifati bi sababi zalik kuma Allah ya ba mu labari da irin abin da ya faru ga al'ummomin da suka shuɗe na ainihin saɓa wa dokokin Allah abin da ya faru gare su wa qala ta'ala ne Allah ta'ala ce wa ayyan min ƙarya da yawa daga cikin alqariyu amma uri da ahluha ana nufin ma'abota alqariya wannan cikin ilimin balaga shi ake kiransa majaz mursal an ambace almahal amma ana nufin waɗanda suka zauna a wajen wa ayyan min ahli da yawa daga cikin ma'abuta alkariya amma ita alkariya ai gine-gine ne da gonakan ko da ko da lambuna ko da waɗansu kamfanoni ko da menene saboda haka garuruwa su ba su da matsala ko alkariyu ba su da matsala saboda halittun Allah ne da dama daga cikinsu concrete abubuwa ne suna daga cikin halittun Allah amma masu ɗa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar da mu ba mu sani ba to haka wa ka ayyan min qaryatin bi ma'ana wa ka ayyan min ahli kariya. da yawa daga cikin ma'abuta su sune mazauna kowace irin alqarya ce wanda aka an amri rabbiha ta ƙetare gabarin umarnin ubangijinta da ta ƙetare wa rusulihi da ma manzanninsa a nan ba a kira manzo guda ɗaya ba don a gwada maka alkaryan ba guda ɗaya ba ne wannan ana magana da alkarya da mutanen zamanin annabi adam alaihi salam ana magana da mutanen zamanin annabi lo alaihi salam ana magana da mutanen zamanin annabi hud alaihi salam ana magana da mutanen zamanin annabi salih alaihi salam ana magana da mutanen zamanin annabi shuwaib alaihi salam ana magana da mutanen zamanin annabi ibrahim alaihi salam kuma ana magana da mutanen zamanin annabi musa alaihi salam kuma ana magana da mutanen zamanin annabi isa alaihi salam kamar yadda ake magana kai tsaye da mutanen zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma alƙariyun da suka biyo baya saboda haka a wata ƙira'a wa ka'in min ƙarya maimakon wa ka'ayyin min ƙarya wa ka'in min ƙarya eh, sai dai ka'aɗin nan da ayyo da nunun da ya bayyana a gaba wato ya kasance kamar a ce kana da ayyu idan za ka haɗa suka takul a waje guda wannan da kamar a ajin makaranta muke to da sai a yi bayani dalla-dalla a ajin haya islamic aji daya ko aji biyu ko eh, da sai a yi bayani dalla-dalla Na wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rafiha wa rusulihi da manzanninsa saboda haka ba alƙarya ce guda ɗaya ba ba kuma zamani ɗaya ba kowace irin alƙarya ce Allah tabaraka wa ta'ala yake da suka ketare iyaka fa hasabnaha hisaban shadida muka yi mata hisabi hisabi mai tsanani Ya sa duk alkaryar da aka ce Allah ya mata hisabi mai tsanani tun daga nan duniya to ba za ta kai labari ba ba za ta kai labari ba to kuma a lahira ma duk wanda aka masa hisabi hisabi mai tsanani ba za Allah ya ce zai ba za a azabtar da shi ko za a wahalar da shi don sai ya sha wahala ya galabaita mai yiwa in yana da manya-manyan ayyukan alheri to sai Allah ta'ala ya kubutar da shi bayan ya gama shan wahala amma ba a son haka abinda ake nufi da hisabi mai sauki shine ana ɗauko takaddun mutum a ce a ciki akwai abu kaza ga abu kaza kai ka aikata ga abu kaza kai ka aikata abu kaza da kaza ga shi a rubuce a fayil ɗinka kai ka aikata to amma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta maka ka wuce ka shiga aljanna wala shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin a hadisin nana Aisha radiyallahu anha yace amma wato duk wanda aka yi masa hisabi yace uziba to za a zartar da shi to waɗannan alƙaryu ne na azzalumai waɗanda suka ƙetare dokokin Allah ba su kiyaye dokokin Allah ba yasa Allah da kansa yace fa hasabna ha isaban shadida wannan kalmar na shadida sifa ce na ainihin hisaban wanda yake masdari don an yi takidin fi'ili ne da masdari masdarin kuma ya zo da na bi ma'ana da sifa domin a gwada maka hisabin mai tsanani ne to tun da Allah da kansa ya ce hisabi mai tsanani ne to kaga wanda ya wuce misali Allah ya sauwake sannan kuma wa azabnaha azaban nukura muka azabtar da ita azaba a bar kyama azaban da ba ta da kyau ba ta da daɗi idan an duba za a ga a lokacin annabi adam alaihi salam abin da ya faru tsakanin kabila da habila a ƙarshe wanda ya saba ma Allah yaya ƙarshen sai ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da shi ya tsine masa zamanin annabi hud kono alaihi sala lokacin da mutane suka yi tawaye suka kibin dokokin Allah waɗanda annabi Nuhu alaihi salam ya kawo me ya faru Allah ta'ala ya halakar da su ya saukar musu da ruwa wanda yake sauka ta ko'ina sannan mutanen annabi Hud alaihi salam bi ma'ana adawa da suka saba wa Allah duk da adancinsu da tsananin ƙarfinsu amma Allah ta'ala ya halakar da su haka ma samudawa mutanen annabi salih alaihi salam dukansu an bada labari a cikin alkur'ani to balle ka gangaro zamanin annabi musa alaihi salam ga fir'auna ga hamana ga karuna ga sauran manya-manyan kafirai amma me ya faru Allah ta'ala duk ya halakar da su yanzu sai dai labarinsu babu su kuma babu ainihin abin da suka bari ko abin da suke gadara to zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina sanadidu quraishin manya manyan kafirai na ƙurashawa? Allah ta'ala ya halakar da su an yi yaƙin badar aka kakkashe da yawa daga cikinsu aka zo yakin ohol duk da kasance an samu matsala amma kashe da yawa daga cikinsu. ga yaƙoƙi irin su hunayin ga na kai bara ga na kanda ga sauransu har aka zo aka yi fato maka saboda haka ubangiji ta'ala ya ce wa azabna ha azaban nukura, muka azabtar da su azaba a barkyama a wata kira'a wa ha azaban nukura wato kaɗin bidon yakan zo da ma. nukura ko nukura da sukun dukansu an ce kira'ata ne mutawatirata ne fa za ka tuwa ba amriha to yaya sakamakon mutanen alkariyo ya kasance Allah ta'ala ya ce suka ɗanɗane mugunyar al'amarinsu tunda Allah ya kafa dokoki da farko shi ya halice su ya tsara musu rayuwa ya ce ga yadda za su kiyaye dokokinsa amma suka kiya suka yi tawaye suna ganin suna da dama saboda Allah ya ba su mulki ko Allah ya ba su kuɗi ko Allah ya ba su lafiya ko Allah ya ba su ƙarfi ko wani abu makamancin wannan amma kuma a ƙarshe sai suka wayi gari suka gane ba su da dabara saboda su riga sun halaka babu mai taimakonsu kuma Allah ba zai taimake su ba shine fazaqu fazaqat wa bala amriha wato alkariyu ɗin kakaf gaba ɗaya mutanen alkariyu suka ɗanɗani mugunyan al'amarinsu duk da kasancewa na ta tafiya ne da ainihin damiri na me na ainihin ƙarya in kun duba za ku gani wa ka'ayyin min ƙarya ƙaryacin atat an amri rabbiha atat wannan ka asakina wanda take manne da fi'ili wanda take nune bisa ta'nifi an rabbiha ko an amri rabbiha ha dinnan damiri ne na ainihin ta'anisi wa rusulihi fa hasabnaha fa hasabnaha hadin zai koma kanta hisaban shadida wa azabnaha hadin zai sake koma kan ƙarya fa zaqat ata asaqina wanda lati tadullu ala tanis nan mata sake zuwa wa bala amriha hadin zai sake komawa kan ƙarya wa kana aqibatu amriha kufra amriha har yanzu zai sake komawa kan ƙarya bi ma'ana uri da asluha ana nufin mutanen alƙaryo fa za ka wa bala amriha suka ɗanɗane sakamakon al'amarinsu wa kana aqibatu amriha khusra wato ƙarshen al'amarinsu ya kasance hasara ce a duniya sun yi hasara sannan kuma a lahira ma sun yi hasara kuma mai Allah ya mutu tanadi a addallahu lahum أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ثم قال تعالى sa'annan ubangiji ta'ala ya ambata bayan ya ba mu labarin waɗannan mutane da lalacewansu sai ya ce addallahu lahum azaban shadida Allah ya musu tattalin azaba mai tsanani ranar takin alkiyama shine fi daril akhirah a gidan duniya amma abubuwan da aka ambace su a baya wato a gidan duniya ne da gidan lahira kuma addallahu lahum azaban shadida eh jama'ala fa hasabnaha hisaban shadida wa azabnaha azaban nukra fa zaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha kusura wannan duk a duniya ce kuma sun yi nadama amma nadama bai musu amfani ba shi yasa aka ce sun yi hasara sannan kuma a lahira a'adda Allahu lahum azaban shadida fi daril akhirah a gidan lahira Allah ya musu tattalin azaba mai tsanani azaban jahannama da makamantanta ma'ama ajjala lahum min al'azabi fi dunya bayan azaban da ya musu a nan duniya saboda haka ku kiyayi kwaikwayon ire-iren waɗannan mutane duk matsayin da Allah ya baka da kudin da Allah ya baka da mulkin da Allah ya baka ko lafiyan da Allah ya baka da ilimin zamanin da Allah ya baka da jama'an da Allah ya baka ko ƙwarewan da Allah ya baka to kai ƙoƙari ka kiyaye dokokin Allah domin idan Allah ya ƙyale ka da dabaran ka kuma kana saba masa to da ya rabke ka to fa baka da ainihin makama eh, wa kazalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna aqsahu alimun shadid ubangiji ta'ala yace wa kazalika kamar haka ne akhdhu rabbika rikon ubangijinka yake idza akhadha alqura wa hiya zalima yace idan ya kama alqariyu anan ma urida ahluha idan ya kama mutanen alƙariyo ya riga ya rafke su to fa ba su da kubuta sannan kuma inna asahu alimun shadid lalle rikon Allah mai radadi ne mai tsanani to Allah kiyaye mu na'am sannan sai ubangiji ta'ala yake fattaqullaha waje tsoron Allah ya ulil albabi ya kuma abuta hankula nan ana magana kamar da maza ne zalla amma mata suna narkewa a cikin lamirai na ainihin mazaje a duk lokacin da aka ambata ya ayyu allazina amanu ya kolan da kai imani ai kamar maza ne zalla to banda mata kenan a mata ma sun shiga sun bata arbibi saboda daman da mazaje ne ake magana ko kun taba ganin annabiya mace eh ko manzan Allah manzan ni ya mace babu annabi ya mace babu manzan ni ya mace eh amma ana iya samun sarauniya ana iya samun prime minister mace ko shugaban kasa mace ko wata kantoma ana iya samun ta mace amma dai banda annabiya banda ya kuma ana iya samun ma malama wanda za a kira ta malama ta ce shaika mace amma gwaggwar mayan da namiji zai yi ita ba za ta iya yi ba saboda haka idan aka ambaci lamirai na mazaje to ana nufin mata sun shiga ciki sai dai inda aka keɓance kawai illa iza kufisat sai dai idan an keɓance an ce ban su amma ya ayyuhal ladzina amanu sun shiga ciki haka ma ya ayyuhal ladzina kafaru su ma sun shiga ciki kafiransu sun shiga ciki kafiransu mata ya ayyuhan nasu baka ce ya ku mutane to ai mutane kaman labiri ne mazaje su ne kan gaba amma mata ma suna ciki to haka abin yake wataqullaha saboda haka ku ji tsoron Allah ya ku maza da mata musamman ma ma'aurata da aka yi bayanin dokoki na aure ku ji tsoron Allah ya ulil alba ya kuma abuta hankula ay al-afhamul mustaqima waɗanda suke da fahimta la takunu mislahum kada ku kuskura ku kasance misalin waɗansu waɗanda suka saba wa Allah a can baya fa yusibakum ma asabahum abin da ya same su sai ya same ku ya ulil albab ya kuma abuta hankula wannan ya gwada duk wanda bai bi dokokin Allah ba bai da hankali eh, bai amfani da tunaninsa a inda ya kamata ba sannan kuma waɗanda suke ma buta hankula su ne allazina amanu waɗanda suka yi imani fattakullaha ya ulil albabin lazina amanu waɗanda suka yi imani wa amma allazina kafaru amma kaga waɗanda suka kafirta awil lazina fasaƙo, ko waɗanda suka yi fasikanci awil lazina zalamu ko waɗanda suka yi zalunci awil lazina jahadu ko waɗanda suka yi jayayya da dokokin Allah to waɗannan ba ma da su ake magana ba saboda su riga sun sake hanya saboda haka fattaqullaha ku ji tsoron Allah mazanku da matanku ya ulil alba ya kuma abuta hankula amma allazina amanu waɗanda suka yi imani sun yi imani saddaqu billah wa bi rusulihi sun gaskata Allah da manzanninsa wanda ya yarda da manzannin Allah zai yarda da littafan Allah zai yarda da mala'ikun Allah sannan zai yadda da mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala zai yadda da ranar tashin alkiyama kuma zai yadda da ƙaddara mai kyau ko marar kyau saboda haka ana magana ne da waɗanda suka yi imani domin su ne masu amfana waɗanda idan aka yi musu gargaɗi gargaɗin zai musu amfani saboda haka ku ji tsoron Allah ka ilaikun zikira hakika Allah ta'ala ya saukar muku ambato bi ma'ana ya saukar muku alkur'ani malamai da yawa haka suka fassara saboda ubangiji ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da alkur'ani shine zikiri anan mu muka saukar da zikirin alkur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu gare shi masu kiyayewa ne yasa za ga masu hadda suna da yawa barkatai da waɗanda suke kiyaye dokokin Allah da waɗanda ba sa kiyayewa da masu kiyaye juwidi da wanda ba sa kiyayewa eh inda kace za zaka sa haddan Kur'ani a gabanka to sai ga Allah ta'ala ya taimake ka ko baka haddace duka ba za ka haddace wani bangare kaga karfi da yaji yi gari cikin waɗanda suke kiyaye dokokin Allah saboda Allah ya riga ya yi alkawari to me zai taimake ka shine idan ka samu ka haddace ko ka haddace wani bangare ko ka haddace duka to kai kokari ka kiyaye dokokin Allah Allah ya taimake mu wajen kiyaye dokokinsa eh kada anzalallahu ilaikum dhikra Allah ya saukar muku da ainihin zikiri shine alqur'ani to sai dai a gaba ya kawo mana badal badal ne ko tafsiri ne me yace رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين amanu. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقا وبنجد تعالى يتي رسولا ولمن دون مسمى أكتي رسولا أنا نفهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلي يتنج ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا بمعنى قد أنزل الله إليكم رسولا amma waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi kada an zalallahu ilaikun rasulan kada an zalallahu ilaikun zikira wa arsala ilaikum rasulan yatlu alaikun ayatillah saboda haka akwai haza, haza abinda ake nufi shi shine takaita zance a share wani abu saboda kada a yi takarar wanda yake biduni balaga takararin da yake ba tare da balaga ba Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani Allah ke ya saukar da alkur'ani rasulan manzo na musamman saukar da shi aka yi eh in an ce saukar da shi aka yi to kaga babu uwa ba uba kenan haka Allah ta'ala ya halitta shi ya saukar da shi wanda kuma ko annabi adam ba haka Allah ya saukar da shi ba ya faɗa mana yadda ya halitta shi eh sannan ga annabi Isa Allah ya ambata mana yadda ya halitte shi inna masala isa inda Allah kama sali adama kalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun saboda haka ubangiji ta'ala ya bayani shi yasa suka ce kada anzala Allahu ilaykum dhikra hakika Allah ya saukar akan ku zuwa gare ku ambaton Allah wa arsala ilaykum rasula kuma ya aiko manzo zuwa gare ku domin ana bayanin cewa Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani daga sama ta bakwai zuwa ga baitul izza a daren lailatul qadr a cikin watan ramalana to malamai da yawa suna cewa ran da aka fara saukar da annabci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin aka saukar da ainihin alkur'ani yasa yake cewa ranar da aka fara yin masa wahayi ranar kamar ishirin da wato ɗaya ne ko ishirin da biyar, ko ishirin da uku, ko ishirin da bakwai, ko ishirin da tara. Ga watan ramalana lokacin manzon Allah yana kogon hira Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani daga اللوح المحفوظ الى البيت الاذع ومن بيت الاذع الى ماذا الى قلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بواسطه جبريل عليه السلام صوتكم سنا cewa an saukar da alqur'ani din zuwa ga baitul izza yana aje sai da manzo Allah ya tuka shekara 40 tur lokacin daidai shekaru arba'in a cikin watan ramalana sannan a ranar ko a daren lailatul qadr a mara kamar yadda suka ce ya kamata a hala Allah ta'ala ya saukar masa da ainihin ayoyi guda biyar na farko a cikin alkur'ani wanda suka tabbatar masa da annabci sannan kuma daga baya Allah tabaraka ta'ala yake ya kai wannan annabi da yake qum fa wato tashi ka yi gargaɗi wannan shi ne tabbatar masa da manzanci ina fata fahimta saboda haka kada an zalallahu ilaikun zikira lalle Allah ta'ala ya saukar da ambato zuwa gare ku amma ta hanyar wa rasulan wani manzo na musamman yasa duk wanda yazo zo ya ce ana masa wahayi to sai dai shaidan ne yake masa wahayi ko aljanu eh, a yanzu ba duk wanda zai ce ana masa wahayi an masa wahayin kaza to shaidan ne ya masa wahayi ko kuma aljanu ne suka masa wahayi don ba za ka zo ka ce kana karɓan saƙo daga wajen wani mala'ika ba ba zai taɓa yiwa ba maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ya rufe kofa kuma ko aljani ne ko iska kai ko mala'ika ne idan ya zo ya maka umarni da abin da ya saba ma Qur'ani ko sunnan annabi tabbatacciya aka ce to ba za ka bi ba domin umarnin da ya maka wanda ya maka umarni ke lalle tunda abin ya saba wa Allah subhanahu wataala kuma za ka zo ka ce mana kai abin da ka gani mala'ika ne to ya kai kasan mala'ika eh? ko malami ne zai ce maka ga yadda yake ga yadda mala'ika yake ya taba ganin mala'ika sai eh, alaran ma ka taba ganin mala'ika amma ba mamaki kaga aljani ka taba ganin aljani lokacin da kake garzancinka eh misali saboda lokacin da mutum yake koyon karatun Kur'ani za ga ai ana sa shi yana yin waɗansu abubuwa ya shiga jeji wani ma akwai malamin da ya ce mini a kan bishiya ya yi ƙur'anin sa ninkin ba ninkin zai je jeji ya kwana a kan bishiya zai kwana yana maimaita karatun Kur'ani in ya zo ya wule yana baccinsa sai sai duniya lokacin ba ta dame shi ba babu nauyin kowa a kansa kaga waɗanda suka wahala ma ilimi da waɗanda suka yi tafiya kafafunsu suka yi ta huhujewa amma yanzu kaga karatun yanzu wanda kana karkashin fanka ko kana cikin AC ga laptop a gabanka mafiya yawa doktora ɗin da muka yi ta samu rubutun waɗansu ne fa waɗanda suka wahala wanda ko certificate ɗin firamare ba su da shi kai ka zo ka yi rubutu a kai ka ɗan yi bincike a kan waɗansu shafuka an baka digiri ɗaya-ɗaya har guda uku shi kuma wancan fa ko certificate ɗin firamare ba da shi saboda haka na baya sun wahala eh sun wahala kwarai da gaske za an ce sun ga aljanu babu mamaki idan an ce sun ga gwaigwai babu mamaki haka yin an ce sun ga fatalwa ana ganin fatalwa ko eh kuma dai labari ne ake bayarwa ne eh babu mamaki za ka iya ganin halittu iri daban-daban waɗanda Allah ta fara kauta ala ya halitta amma ka'ida aljanu ba a ganin su sai kuma ba a ganin su ɗin ba wai kwata-kwata ba wani zubin ana iya ganin su da wata irin sura amma mala'iku ba za ka gansu ba sai dai idan misali a cikin suran yan adam ne kuma nan baka da tabba saboda haka kada anzalallahu ilaikum zikra rasula duk wanda ya yazo yace ana masa wahayi a yanzu to shirme ne har wani yace maka yayi mafarki ya samu wani salati bayan annabi ya bada salati eh sannan ga salatin annabi ga na fati wanne zaka dauka an ce maka wannan salatin annabi ne wannan salatin fati ne eh, fati fa fatin gidanku Allah ya kyauta saboda haka manzon Allah ba abin wasa bane rasulan manzo na musamman ya yatlu alaikum ayatillah wanda yake karanta muku ayoyin Allah na alqur'ani mubayyinatin ko mubayyanatin ayoyi bayyanannu ko ayoyin da aka bayyana da su saboda ayoyin Qur'ani a fili suke ga su muna karantawa a yanzu muna fahimta zai wahala a ce mu karanta wata kalma ba mu fahimta ba saboda haka mu bayyana au mu bayyana su da kansu sukan fito fili ko a fitar da su fili domin a gane kuma Allah ya yi haka ne le yukurja ladina amanu domin ya fitar da waɗanda suka yi imani Allah mu littale waɗanda suka yi imani wa amilu saliha kuma suka aikata ayyuka na kwarai ya fitar da su mina zulumati ilan nuwar daga ainihin dubbai na kafirci da jahilci zuwa ga haske na imani da ilimi na wanan an ce allazina amanu wa amilu saliha wannan shi ya gwada wato imani kawai la fi ba zai yiwu ba sai ka haɗa da al'amalu salih shi yasa aqida ta ahlus sunna wal jamaa sun tabbatar da cewa annal imana yazidu bi ziyadati al a'mali wa yanqusu bi naqsiha imani yana karuwa da karuwan ayyuka sannan kuma yana raguwa da ainihin raguwan ayyuka idan ka saba aikin alheri lokacin da ka bari imaninka ya ragu idan ka saba kana kiyaye dokokin Allah sai ka zo kana saba ma Allah imaninka ya ragu amma idan kana azumin litinin da alhamis sai ka zo kana karawa da ayyamul biyu ranakun farin wata waɗanda ake yin su a fake guda uku ɗin nan kaga imaninka ya karu idan da kana sallan nafila raka'a biyu ne kafin ramalana da ramalana ya zo kana raka'a goma sha ɗaya na asham kaga imaninka ya karu amma an je bayan sallah kuma ka yi riba to imaninka ya ragu dama haka ne Siyasa suka ce lalle imani wato tsari ne na musamman amma shi kadai baya wadatarwa imani kawai ka yi imani kawai babu sallah babu zakka babu azumi babu sauran ayyukan ibada ka shiga aljanna a haka ba zai yiwu ba yasa mafiya yawa idan Allah ta'ala ya ambaci waɗanda suka yi imani to zai ce kuma wa amilu salihah suka aikata ayyuka na ƙwarai ayyuka masu nagarta sune a wato jam'i ne na saliha wasu malamai suka ce ko akwai as-sayyi'a to in an yi dace waɗannan a salihat za su kawar da as yi zai hasanati a tsaye a zalika zikra zakiri duk inda za a ambaci imani da sakamakonsa to za ka ga imani da aiki na ƙwarai ya biyo baya kafin a ambata sakamako kamar yadda ya ambata ana ya ce li yukhrijal ladina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur sai ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal saliha duk wanda ya imani da Allah kuma ya aikata aiki na ƙwarai to yudkhilhu zai shigar da shi shine jawab na shar wa man yu'min wannan na kayan bayani wa man wa man yu'min eh a wata kira a yu'min ko yu'min wa man yu'min billahi na'am saboda yu'min da yu'min asali madi din su amana ne amana amma mudari ɗinsu alhamza tana iya bayyana wau tana iya bayyana me yasa eh me yasa wannan shine ilimin sar ake kiransa wato al-ilal akwai wani abu da ake kiransa ilal akwai kuma abin da ake kiransa takalibi eh a cikin kalmomin larabci ana samun haka wa man yu'min duk wanda ya imani wa man yu'min duk wanda ya imani billahi da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aikata aiki na kwarai wannan ya gwada wa man din nan ya hada kowa da kowa da namiji da na mace duk sawa babu bambanci kuma ya kafi dan kowace kabila yasa alkur'ani yake magana akan umumi umumi a wurare da yawa don kada waɗansu ce an ware su ba da su ake yi ba to menene jawabin duk wanda ya imani da Allah kuma ya aikata aiki na kwarai yudkhilhu jannatin ce zai shigar da shi gidan aljanna shine jawabi a can baya na faɗa muku cewa man ɗin nan da ma akwai inda suke zuwa a matsayin sharadi duk fili mudari inda ya zo gabansu to yana da tsauri ne kuma suna buƙatan jawabi shi ma fi'ili ne mai ɗauri in ba zai zo fi'ili ba to sai dai zo jumla da fa wannan ita ce ka'ida Allah ce muke mu saboda haka yurkil hujannatin Allah zai shigar da gidajen aljanna ba aljanna guda ɗaya ba Allah ya ba mu aljanna gidajen aljannan nan ta tajrimin tati hal anhar waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin kuma bayan an shiga khalidina fiha abada madawwama ne ciki har abada malamai suka ce wannan jumla ta fi kowanne muhimmanci saboda duniya ka duba ka gani mutane da yawa za su shiga cikin ni'ima amma wata rana sai ga ni'iman ta kwace in ni'iman nan ta kwace wallahi mai imani ne kawai za a gan shi a nazai amma wanda bai da imani ko kuma wanda bai da ƙarfin hali sai ga kamar yana neman ya juya masa kwakwalwa eh talauci hauka ne eh talauci ba kyau mutumin da yake cikin ni'ima za ga yake yana bulbul abin sha'awa don ko baki kirin ne kaman bayan tukunya sai kaga bakin yana sheki eh kuma inda za a tambaye ka da wasa a ce a ce kai ai wane ai bakin sa baki ne mai kyau saboda yana da shi shi kuma wanda ba ya da shi wato in kaga bakin sa in baka yi sa'a ba sai ya ce maka ido saboda ba ya da shi kana ganin sa ma za ka tausaya masa yasa ba a son a shiga cikin ni'ima sannan kuma a rabu da ita to inda har za ka shiga ni'ima ka rabu da ita to tun farko ma kar ka shiga inda dama baka san daɗin ni'ima ba to shi yasa ake ce masu ni'imomi waɗanda Allah ya ba su ni'imomi su yi kokari su yi tattalin ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha amma wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lakadir ni'matan min indina kazalika najzi man shakara idan Allah ya baka nema kai kokari kai maintaining din wannan nema da kiyaye dokokin Allah to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dan tallafa maka ita don gara ka cika da ita a aikin alheri sannan ka je ka samu na lahira to na lahira ke sa aka ce Kalibi na fiha abada madawwama ne cikin ta har abada amma in har har mutum zai shiga aljanna a zo a fitar da shi a danna shi a wuta to ai babu magana babu magana sai dai Allah ta'ala ya mana babban ne'ima ya ce duk wanda ya shiga aljanna to babu fita in kaga mutum ma ya fita to babban mutum ne ba karamin mutum ba da rakiyar mala'iku zai je ceto kuma yana dawowa aljanna za a ce ku buɗa masa amma idan mala'iku ba su zo suka same ka ba ka kuskura ka ce bari ka fita <laughs> eh ka kai matsayin ba ka zan wani dan adam akwai akwai karambani eh akwai karambani je ya jawo jangongo Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara duk wanda ya ga aljanna ko babu maganan fita ko ka fita ma za ka dawo ko ka fita za ka dawo Allah ya samu dace kada sanallahu lahu rizqa kuma Allah ya kyautata masa arzikinsa aka ce farkon arziki shine mutum ya samu abinci abincin da za a ci yasa sa can aya ta baya aka ce mana liyun zo sa'atin min sa'atihi saboda me saboda arzikin abinci shine muhimmi ba lalle sai ka sa tufa mai tsada ba a ka samu lafiyayyen abinci mai kyau ka ci in ka sa tufa mai tsada yadda za a ganka lafiyayye sai a ɗauka ma tufan shi ma lafiyayye ne ko mai tsada ne amma baka koshi ba ka sa mai tsada kana ta yawo a ciki sai ka ce su ke ai yi ba bai yi ba eh, yasa Allah ya ce kad ahsana lahu rizqa hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata arzikin wannan bawan Allah wanne kenan shine wanda ya imani da Allah kuma ya aikata ayyuka nagari Allah ya samu dace to sai Allah ya ce mai الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما نعم ubangiji ta'ala ya ce ga aya ta ƙarshe domin ya yi conclusion wato domin a rufe mana wannan tura tura tuttala, ya ce allahun lazi kalaka saba sama samawatin Allah ta baraka wata ala shi ne wanda ya halarci ko guda bakwai ko sammai guda bakwai ne saba a sama samawatin wato sammai guda bakwai wa min al’arzi mislahunna sannan daga ƙasa ma mislahunna kwatankwacinsu misalinsu wannan malamai suka ce masu tafsiri Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa khalaqa min al-ardi mislahunna bima'ana Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa khalaqa sab'a aradina ubangiji ta'ala shine halitta samai guda bakwai sannan kuma ya halitti ƙasa ma guda bakwai amma a wannan usulubi da wannan siga Allahu allazi khalaqa sab'a watin? Allah shine wanda ya halitti sammai guda bakwai sai ce wa minal ardi wa min dinnan domin ayi bayani ne wa minal ardi mislahunna daga ƙasa ma akwai kwatankwacin su duk da kasancewa ba exactly iri ɗaya bane saboda tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku akwai bambanci sannan kuma akwai rata wanda ake kaddarawa da misali kamar a ce tafiyar shekara biyar. to kagan aka samu roket wanda za a iya harba shi da yi tafiyar shekara biyar, to wani zai faɗa maka yawan miloli ɗin ko kuma mayil ɗin tunda masu ƙididdiga sun ce daga nan zuwa ƙwallon rana akwai wato mil miliyan uku. mil miliyan saba'in da uku ina jin mil miliyan saba'in da uku kuma wato kamar ma duniyan gaba ɗaya za ka iya zagata eh duniyan ma za ka iya zagata to tsakanin rana kuma da sama ta ɗaya fa tunda Allah tabaraka ta'ala ya riga ya kaddara da rana da wata ba a cikin sama suke ba akwai rata tsakaninsu da ainihin sama ta ɗaya ƙofan nan dai da annabinka ya je tare da mala'ika jibrilu ƙofan sama ta ɗaya kowace sama tana da ƙofa yasa lokacin da mala'ika jibrilu ya zo ya ɗauki annabi za su yi isra'i da mai iraji eh, ai mala'ika yana gaba sun je sun kwankwasa ƙofa tun da shi ya san yanayin wajen manzo Allah kuma bai sani ba aka je ainihin kofa aka kwankwafa ta su kuma mala'iku suka ce wanda suke cike suka ce waye ke mala'ika jibrilu ne kai da waye ya ce ni da muhammad ne suka ce an aiko masa ne wasu malaman zaure suna fassarawa da cewa har an aiko masa ne wannan ya gwada Ake mala'ikun suna da labarin cewa akwai annabi na ƙarshe ne annabi Muhammad muna Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai suka yi bayanin cewa dama an ce a buɗe saboda kai a riga an ba da sunansa sa za ga ƙofofin manya ma haka ne da za kawai za ka je gamban hausa ne ya buɗe maka kofa ɗaya eh, don kana kyamarama. muke nan sai a bude maka ƙofa don kana ɗaukan tafsiri A'a ai sai an ba da sunanka in an ba da sunanka an ce ga wani babban cameraman sunansa alhaji yakubu isa saboda haka zai zo eh, gwamna ya ce ko sarki ya ce ko mai gida ya ce yana zuwa a buɗe masa kofa, a shiga da shi to kana zuwa sai a duba list din ko kuma kana faɗa sai a ce a wuce wuce har ka samu ma mai rakiya tunda mai yiwa baka san yanayin yadda gidan yake ba wala ala for security purpose amma tsarin ubangiji ta'ala ana yi ne saboda girmamawa baka isa ka shiga inda ba a ce ka shiga ba saboda haka lokacin da suka je aka bude musu kofan sama ta daya suka shiga manzo Allah ya ce ya ga abu kaza da kaza aka je sama ta biyu nan ma aka bude kofa ya ya ga abu kaza da kaza aka je sama ta uku aka bude kofa nan ma ya ya ga abu kaza da kaza a kowace sama idan an je sai an bude kofa sannan sai ya ga ayoyin Allah kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul najm mun yi tafsirin waɗannan ayoyi sannan kuma bayan sun hau sama ta bakwai shikenan sai mala'ika ya ce to yi gaba ni ga iyaka na nan sa manzo Allah da ya je kawai sai ya ji maganan Allah subhanahu wataala sa waɗansu malamai suke cewa lokacin da manzon Allah ya yi isra'i ko aka yi isra'i da mai iraji da shi ya ga Allah tunda ya je inda mala'ika jibrilu ba ya zuwa waɗansu kuma suka ce bai gani ba tunda an tambaye shi ya ce ban gani ba haske na gani saboda yana da labarin abin da ya faru ga annabi Musa alaihi salam to idan kun duba za ku ga ai ga sama ta ɗaya ga ta biyu ga ta uku ga ta kaza har zuwa ta bakwai nan kuma bayan sama ta bakwai tunda ala ce saman wato samma ku guda bakwai nan ma halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min al-ardi to ƙasa ma wato ƙasa ma kwatankwacin haka wannan ya gwada wato ƙasa ma guda bakwai ne sai dai kuma ya za ka yi ka gane ina ne ƙasa ta ɗaya ina ne ƙasa ta biyu ina ne ƙasa ta uku to wannan ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wanda ya bar al'amarin a hannunsu daga cikin mala'ikunsa amma za ka yi tono wani lokaci ka yi ta tono ka samu ƙasa iri daban-daban ko kuma ka samu wasu tarkacen abubuwa iri daban-daban yana da wahala mutum ya yi tono komai zurfin tonon a ce bai samu waɗansu daga cikin halittun Allah ba yana da wahala to ina ne iyakan ƙasa ta ɗaya sannan a shiga ƙasa ta biyu sannan a shiga ƙasa ta uku tunda akwai inda za ka je ma ruwa ne za ka samu sai ka rasa yadda za ka yi to ruwan yana kan menene ne Tunda yan ka zo ka duba manya-manyan rivers ɗin da muke da su ocean ɗin da muke da su akan mai suke eh, Tunda tun yan ka shiga can za a ce an yi ninkaya an je can ƙasa can ƙasa menene a can ƙasa daman ko ka samu ƙasa ne ko ka samu tabo ko ka samu dutse in kuma ka samu wata duniya ce to lahira ne ka tafi kenan eh saboda haka wa min al-ardi mislahunna Eh, ƙasa ma kwatankwacin haka shine malamai suka ce yadda sammai suke bakwai haka ma ƙasai suke guda bakwai ya tanazzalul amru bainahun sai dai al'amarin Allah ko umarnin Allah yana sauka a tsakaninsu gaba ɗaya litalamu Allah ta'ala ya yi haka ne sama bakwai ƙasa bakwai mu kuma muna tsakani eh to mu muna na nawa kenan muna na takwas ko muna goma sha hudu eh shi yasa za ga ayoyi da yawa suna magana Allah ya halitta samai da kasai sai ya ce wa ma baina huma da abin da ke tsakani mu ne yan tsakani Allah ya sa mu tuka da imani litalamu domin ku sani annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai yaqulu ta'ala muqbiran an qudratihi atamma nan fa Allah yana ba mu labarin ikonsa ne cikakke wa sulfanihil azim da kuma ainihin fawansa mai girma da ya kuna zalika ba'isan ala ta'zimi ma shara'a min ad-din al-qawim domin hakan ya taimaka mana wajen kiyaye shari'un Allah cewa ran da muka hadu da Allah fa ba za mu kai labari ba shine yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawat Allah shine wanda ya halitta samai guda bakwai ka kaulihi ta'ala ikhbaran anno kamar yadda Allah ya bada labarin annabi no annahu qala liqaumin alam taraw kayfa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa kin ba ku ga yadda Allah ta'ala ya halitta sammai wato guda bakwai dabaki bayan dabaki ba to kasa ma haka ne dabaki bayan dabaki sannan kuma wa min al-ardi mislahunna sannan kasa ma Allah ya halitta ta kwatankwacin haka ay sab'an aidan ita ma guda bakwai ne kama sabata fi sahihain kamar yadda ya inganta a hadisan nan ingantattu wato a sahihul bukhari da muslim man zalama da shibrin min al-ard annabi yace duk wanda ya yayi zalunci daidai da ɗani guda na ƙasa ya kwace yayi zalunci to tawaqahu Allah wa tawaqahu min sab'i aradin to Allah zai lannade masa tun daga kasan bakwai yasa karka yadda wajen gona ko wajen fili ka tsallake naka idan ka tsallake to wannan da ka tsallake din nan to sai kai bayani ran tashin alkiyama eh dalle an je lahira akwai bayani dun babu bambanci dukan mu tsakanin mu da mu da ku duka babu bambanci da malamai da almajirai kowa in yazo abin da yake so sai sai a ƙara nan alhali kuma zai shiga filin da ba nasa ba daga mu har ku ba wani bambanci to istighfari za mu yi ta yi ko kuma kyawawan aiki za mu yi ta yi ko kuma mu shirya amsa tambayan da Allah zai mana eh na farko da na biyu su ba mu rike eh tunda already ka riga kayi gini kayi gine mai yawa kaddara a ce gidan sama ka gina amma fa a fili na na yi gini ba filin wani ba amma jara a ce ka tsallaka ka yi wani gini to ya za a yi arusa. rusa sai ka yi kokari ka samu wani wuri kuma gibi sai ka cike saboda yin an matse ka a nan wani mala'ika sai ya zo da wani fayil sai ya ce Allah ya ce ku sassauta masa Allah samu dace kuma ya zo a sahihul bukari ka safa bihi ila sab'i aradin ƙaruna da mai girman kai Allah tabaraka ta'ala ya ce ƙasa ta kama su sai ta shiga cikin ƙasa ya sa wani hadisi aka ce fahuwa ya taljal jalu yana shiga cikin ƙasa ba zai dakata ba har zuwa ran tashin alkiyama to ka gani san da yake tsakanin ƙasa ta ɗaya da ƙasa ta bakwai shekarun da yawa to Allah tabaraka wa ta'ala ya bayanin waɗannan ne li ta'lamu domin ku sani anna ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma lalle Allah ta'ala ya kewaye wani ko ya wai kowane abu da ilimi ba abin da yake buya da barin al'amarin Allah saboda haka aya ta fara da dokoki kuma ta kare da tauhidi abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته